daure nuna gaba yi ga ka yaro bai haye malam gaba nuna mazajen Thank you. Thank you. mata hadija ya ya a ba da ba ba da kuma ba a tana da makoshi yiwuwa hamsin kuma ba gida ba ba da kuma musa

Thank you. SATUDA NUTA FU Championship ALO ALO ALO ALO DZINNA Amen. ya bani dama na kira 'yan uwana kuma na ga ya dace already muna da ku ga zuciya cewa toran da ake ban taba ganin ran da an ka taro an kai muku aje don a taimake ku na zauna da dalliti na zauna da sauran mutane mun taba wannan magana to ga lokaci ya yi, wannan lokaci kun samu kanku cikin wani hali wanda ba ku san da shi ba don haka ina son mu nuna muku kamna da so akan wannan al'amari don haka ni ahmad muhammad tambuwal dan sokoto president na local dambe association of nigeria chairman katsina state chapter na yi declaring ajo naku kuma za mu ba da account duk mai son ku wanda ka son wannan al'ada duk wanda ya ga abin da ya faru jiya ya tabbatar da kuna da umarni kuma wannan hanya ɗaya za mu yi mu taimake ku don haka na yi declaring ajo open na ba da contribution ɗina na naira dubu hamsin ga masu youtube so duk wanda zai taimake su mai naira ko mai naira ishirin zai tura kuɗin cikin account number kamar haka 30 37 76 29 98 first bank mai suna ahmad muhammad wannan account shine account ɗin da mun ka bude saboda a taimaka musu bayan sati biyu after ko mun samu duk abin da an ka samu za mu taru a wani gari inda za mu yi musu lancin mu yi godiya ga waɗanda na taimake su kuma mu haɗa abin da sun ka samu kuma a ɗauka a basu wannan hanya ce ta wadda za mu taimaka musu mu yi appreciating abubuwan da suka yi muna 37 76 2998 first bank account mai biyarin suna ahmad muhammad idan akwai mai son yayi contact wanda ke son yi magana don yayi inquiring ko wani abu zai yi unhwani da 070 3459 4291 wannan eh duk mai son wani karin bayani dangane da wannan ajin ciyamomi na kudu ciyamomi na arewa ciyamomi na gurmaɗa. ku a ɗauke da al'adar gargajiya ku na ɗaukaka ta turu waɗanga mutane ga lokaci yi na mu gwada musu so wanda ma bai sha'awa guru ma ko kudu ko arewa shi dambe yake sha'awa mutanen saudi arabia mutanen china mutanen ingila mutanen ghana lokaci ya yi da ya kamata mu taimaka ma to waɗanda za mu taimaka ma a nan su ne dambe mazaje tarado musbahu kano youtube african dambe tv dambe hausa tv dambe mazaje dambe unlimited matata gaskiya dan sokoto tv duniyar dambe ɓamɓarewa tv gidan damben alizuma zan koma karantawa dambe mazaje tarado dambe mazaje afirka dambe tv musbahu kano youtube dambe hausa tv dambe unlimited matatar gaskiya dan sokoto tv duniyar dambe ɓamɓarewa tv gidan alizuma tv mutane wannan lokaci ne allah ya kawo wanda ya kamata mu taimaka ma waɗannan mutane mai naira goma mai naira ashirin mai naira talatin mun gani su ne promoters su ne guidance su ne center forward su ne the dictionary of dambe in yanzu akwai wani dambe ko wata gardama za a kira misbahu ko a kira dimash duk da youtube ɗin gada a gare mu in yana da matsala su muka kira su gyara don haka lokaci ya yi a taimaka musu saboda allah a taimaka musu saboda ɗaukaka wannan darajar wannan shine abinda mu ha kawo na alhairi ga masu youtube din dambe a najeriya assalamu alaikum wa rahmatullah wannan gaskiya ne abinda muke so tunda account ne ake turowa kowa turo akwai sunan shi za mu hidda best mutum 20 ko 30 waɗanda na taimake ku rana ajonku ko a katsina ne ko a abuja ne ko a kano ne ko a Legas ne ko a ina ne za mu zo mu tara muku yan dame mu tara muku al'umma mai muku ajo kuma mu haɗa muku waɗanda na baku gudunmawa mu haɗa muku mutanen da ka sapotin ɗinku waɗanda a tare da ku suna farin ciki da cigabanku kuma kuma masu youtube wannan za mu yi shi akan tsakani da allah ko da wani ya kira ka ya baka kuɗi ku yi alkawali ku tura su cikin account nan duk kuɗin nan naku ne ba na kowa ba ne kuma muna fata Allah ya sa a yi cikin lahiya a ƙare lahiya Allah ya sa ku samu abin da zai unwane ku kuma in shi unwane iyalinku. abu idan suka kira waya za mu eh, rubuta sunanka da lambar wayanka da abin da ka basuwa kuma za mu zo mu haɗa mu duniya duk kai bari ma in gaya maka duk wanda ya ba da kuɗi sai an haɗi sunan shi ko nawa ya basuwa za mu yi comprehensive ran da duk alat ya shigo mun kake don wanda wanga account din naku ne duk kuɗin da a cikin account din naku ne so duk wanda ya shigo za mu diba shi za mu ga sunanai za mu ɗauki lamba waya ta ko kuma in mutum ya kira kila wani POS zai tura to shi mu ya ce ya turo kaza an gani to za mu anshi sunan shi da lambar shi mu haɗa muku cewa sun ba suwa domin a taimake ku wannan change ne na nuna cewa ana tare da ku idan aiki ka ga yanzu jiya sadda kuka kara kuka kuka da ni diba comment na tabbatar da mutane na tare da ku duk wanda ni gani ga comment addu'a shi kai muku to don haka ga lokaci yayi bayan addu'a a karo da wani abu <laughs> ni dai na